tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah mun dauko wannan tarihi na ibn taimiyya daga cikin wannan littafi na rijalal fikar wa da'awati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani al-nadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka ji suka sani magana dangane da irin wannan babban malami ba magana ne ko bayani ne wanda ake yin shi na taɓa kalashe ba ana da bukatan a tsaya a tattauna sosai domin shi kanshi ibini taimiyya darasi ne kun gano wannan wanda dukkanin fannonin rayuwan shi akwai mahimmancin a tsaya a tattauna Allah maɗaukin sarki ya sa ma mu albarka irin yadda ya ma shi albarka muna ƙarƙashin gaban da mala ya ce in karul bida wata gayyarul munkarat ibn taimiyya ya tsaye wajen ƙoƙarin inkarin bidowa'i wanda ake yi bayan yaƙi da sojojin tatar da kuma ƙoƙarin caccanza abubuwa marasa kyau waɗanda mutane suke a kai da ƙoƙarin gyara ɗabi'un mutane su zama masu kyawawan ɗabi'u su zama mutanen kirki abin yabo mahala ya ce lam yakun ibnu taimiyata yasbiru ala umurin tukhalifu shari'a wa sunna ibnu taimiyya ba mutum ne wanda yake iya yin haƙuri ya ga ana aikata abubuwan da suka saba ma shari'a ba haka mutane suna yin abubuwa da suka saba ma sunna idan ka zo da abin da ya saba ma shari'a to sai a ce ka zo da munkari in ka zo da abin da ya saba ma sunna sai a ce ka yi bida'a kun gano wannan amma idan a shari'a da a sunna suka rabu to kowanne na wakiltan ɗan uwan shi mun gane da za a ce ala umurin tukhalifu shari'a kadai sai a ce ibnu taymiya baya yin haƙuri dangane da a riƙa yin abubuwan da suka saba ma shari'a irin bidoyi da kuma abubuwa waɗanda suke munkarai ne a shari'a haka da za a zo da kalman sunna kadai ba tare da zuwa da kalman shari'a ba to haka ita ma za ta wakilci wancan amma idan aka hada su to kowanne sai ya wakilci kan shi. ne suke cewa idan ijtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama'a inda suka rabu to sai su haɗu su aiki ɗaya kun gano wannan inda suka rabu sai su haɗu su aiki ɗaya inda suka haɗu sai kowanne ya ci tuwon gidansu ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu mala ya ce fa'iza ra'aha ƙama bi tagiyiruha ibini taimiyya muddin ya ga bida'a to bai haƙuri zai tsaye wajen canza ta biye da hannun shi min gairi ta ba tare da wani jinkiri ko ɗaga ƙafa ba ai suna yin karo da bid'a ko munkari ibn nan da nan zai tsaye wajen canza ta to bari mu tsaya mai tsokaci a nan kafin mu shallake wane ne ibn kawai daga ka ce kai ahalus sunna ne koko daga ka ɗana baje cewa kai ɗan salafiya ne kuma kai ka yadda da fatoyi na ibn taimiyya shi kenan kawai an jima kaga ana munkari sai ka je ka hana ya kamata ka fahimci abin da muka karanto a baya dangane da ibn taimiyya waye shi kun gani yanzu ibn taimiyya in ka so ka ce shi kan wani ɗan ƙaramin gwamnati ne domin kowa ya ga abin da ya yi a lokacin yaƙi da ta tarawa ko yanzu malami ne kawai zai tsere wa'azi kawai sai sa riga irin wannan ce duk inda ya ga munkari zai hana kayan taba samun wasu ustazai a garin nan gayu sun zo suna kiɗan jarka kuma ai kiɗan jarka sunna ne ko masahabi ne menene ba munkari ba ne to su ma sai suke marra'a minkum munkaran da shi suka je suka samu waɗannan jarakuna suka farfasa suka mammari masu kiɗan ashe masu kiɗan sun san doka sai suka sheƙa suka je station mafi kusa suka ɗibo 'yan sanda aka zo aka naɗe a karramakallah aka tafi da su aka zuba su a bayan kanta kai in gajarta muku ustazai sai da suka biya jarakuna kuma aka ja masu kunni daga yau in kuka ƙara shi sa masu kiɗan jarka a wancan lokaci in sun je wata unguwa za su yi kiɗa a wannan yankin kafin a fara komi in za a yi shimfiɗa da sharan fage sai su koma shigantaka sai su a jefa mana kiɗan ustazai tukuna wahado na salon kiɗa na tsokanan Allah <laughs> amma waye ja mana misalin da ba san ko su suwaye ba misalin wannan misalin da muke bayarwa akan abubakar gumi cewa idan aka sabu wata daga cikin waɗanda ba musulmi ba a da ta zo ta musulunta yakan rubuta takarda ya aika ya ce a je a taho da ko a kira mahaifinta ko wani nata su zo su musulunta su aurar da yar yanzu da aka samu wani ɗan ƙaramin malami a wani saƙo sai aka ce ga wata ya ce na wani janar na soja ta zo ta musulunta zai rubuta takarda aika ma janar kun gano wannan amma abakar gumi sai rubuta ya aika kuma dole a shiru in dai ma ba za ka zo ba to dole kai shiru kuma ya daura mata aure a zauna lafiya amma kai yanzu tana ma fara gaya maka cewa ai babanta tsohon soja ne ta ka ce eh kai da kanka san ƙarya kake yi don baka shirya ba don ba bari wa biba ba ne walantana ce shi ne komanda a bariki kaza zaka ce to abin ya fi ƙarfinmu amma ga ce a ah, abokar gumi yana yi shi la ilaha illallah ta musunta kai abin arziki Allah ya saka maka da alheri amma zuwa ga janar kai marmaza ka zo ka musulunta a wajenmu yakka ai kurata zai aikuwa turo su daga zare defar guda sha biyu su ta saka a ƙafa hajjaji <laughs> mun gano da da kyau ko ka jira in ga kai wannan matsayin wallah sai ka yi da akwai kalmomin da za ka ji manyan malamai suna faɗa Allah ya kai in ka faɗe shi ko sai ka sha mamaki ai ba ajin ku ɗaya ba class ɗin ba iri ɗaya ba ne kawai da an ce mashi malam an ce maka malam ai kai malam malin ne shi ne malam da gaske an ce mai shek an ce ma shek ai kai shashaka ne ai shi ne shek na gaske kun gano wannan da kyau ku tirin waɗannan abubuwan mutane ku den ɗaura mu kanka wannan da ya mu makan shi girman kai ai malam wani ya yi ragargaza iri kaza ya je baccin shi hankali kwanci kai in kai wannan in lalaji ka koma tsangaya da kwana ku gano da da kyau ku wallah sai ka koma tsangaya cikin yara nan na rantsi da Allah gidanka ba zai kwanto ba daga nan za ka gane cewa matsayin ba iri ɗaya ba ne an fahimci wannan ku to yana son ustazai su gane wannan kar wani ya ce to ai mu ne mun soya ibnu taymiya saboda ga suna karta dauki doruna a ji a zane su ba wanda ya saka wannan za je inda ibnu taymiya yake aikin shehul islam malai ce iz kana zalika huwa darajatul ulya lil iman malai ya ce to kun ga wannan abin da ibnu taymiya yake yi shi ke ƙara bayyana mana irin daraja na ƙoli-ƙoli da imanin shi ya kai walhajatul ula lilhamiyya addiniya sannan kuma shine abu na farko na buƙatuwa da ake son kowane musulmi ya cika dangane da ya zama ɗan first class na kishin musulunci ka gana aikata ɓanna abin da ya kamata wannan abin ya dame ka a rai idan ka damu bakinka zai iya wa'azi a bari sai ka wa'azi in hannunka zai iya hanawa sai ka hana amma in magana ko aiki ba zai yiwu ba sai ka ƙi abin a zuci ka bari kawai kana da imani amma ba kaman waɗancan biyun ba shi shikenan shi sa ma a hadisi annabi yace mar'a minkum munkaran duk wanda ya ga ana yin wani abu munkari falyughayyirhu bi dihi to ya hana wannan abin da hannun shi an gane sa hannu ka hana faman lam yastati wanda ba zai iya sa hannu ya hana ba fabilisanihi to ya amfani da harshen shi wajen wa'azi cewa wannan abun babu kyau a bari famallam ya wanda ba zai yuye wa'azin ba fabi kalbihi to ya kyamaci abin a ran shi wa zalika adhaful iman amma cikin waɗannan kaso uku na waɗanda za su ya hana munkari to ƙi a zuci shine autansu kun gano wannan da kyau ku akwai imanin ba wai an kore imanin ba ne amma imanin dai bai da karsashi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan hadisi al-imam muslim ne fitar da shi a kitabul iman babu bayanu kaunin nahyi anil munkar min al-iman a karkashin babin da ke bayani akan hana aikata mummunan abu yana daga cikin imani a lamba hadisi na 49 al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi abu dauda ma a fitar da wannan hadisi a kitabu sala babu waqtil khuruji ilal eid a babin da ke bayani akan lokacin fita sallan idi ya kawo hadisin a lamba na 1140 haka al'imamun da sa'i ya fitar da hadisin a cikin sunan al-kubara a jitsi na shida shafi na 532 lamba hadisi na da talatin tara, haka ibnu maja ma ya da wannan hadisi a cikin abuwa sala babu ma ja a fi salatul idayin a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan sallan idi biyu a lamba na biyar. haka al'imamu ahalus sunna ahmad ɗan hambali ya fitar da hadisin a cikin kitabul musnad a jizi na uku shafi na goma lamba hadisi na dubu sha ɗaya da tamanin da takwas wa gairuhu da wasu malamai ma waɗanda ba wannan ba min hadisi abi sa'idin al-khudiri radiyallahu anhu sahabin hadisin shine abu sa'id al-khudiri Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda to yanzu kun ga ibn timiya bayan da yake wancan aikin aka gama to bai bar ɓannan da ake a cikin gari ya koma ya meke kafa sai dai ta ba da labari su tsoffin sojini ga irin abubuwan da suka yi na kawo zaman lafiya a ƙasa ba sai koma asalin aikin shi matsayin shi na malami mai wa'azi matsayin shi kuma na wanda yake faɗa a ji domin ya taka wannan martaba domin kun ji halifa ma to ibn taimiyya yakan gaya mashi ya ji ina ga kuma wani ɗan ƙaramin tara gutsa na gari ana gane wannan shi sa ina son ƙananan ustazai kowa ya ƙoƙari ya auna awon shi don ka tsaya daidai ruwa wallahi daidai ƙurji an gane in ga shallake matsayinka za ka sha mamaki masu yi magana suna cewa yaro tsaya matsayinka kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka an gane ainihin na san tashin tantabara bai kaiwa ga ɗan shila ba ko ɗan shila ya cimma na tantabara ne ba zai yiwu ba mafi yawancin ustazai da ke buge bugen nan suke hayaniya ko irin waɗannan abubuwan suke karantawa manyan malamai suna yin kaza an jima sai ga mutumin kawai ya ɗauko ya zo yana yi ko ga sa kasa ɗin wani malami babba wanda ya karɓi yana faɗin manya-manyan maganganu kawai kai ma sai ka zo kana maimaitawa idan suka ja ka suka sa ka a wani lungu suka rufe Allah an manta da kai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau akwai irin waɗannan ustazan da nema wani nasiya na ce abin da kake ka bari gwagwarmaya irin tawo ma ba za ka iya ba wallahi ba alfahari ba amma kaga waɗannan manyan malaman namu ka ba hankali har zuwa sanda Allah zai kai ka wannan matsayin an kama su duniya ta yi motsi an kashe su duniya ta yi girgiza Allah ya kai duk wanda aka yi ma rufin ɗakin kama ba zai motsa ba wallahi al'adun. ana ɗaure ga shi na maganan ta wuce mu ne kawai za mu ji haushi mai Allah ya isa ai ta babu riga sai da suka su haka ne da abin da ya faru yanzu a ƙasan nan jafar da albani ne kaɗai malaman da aka taba kashewa akwai malamin da aka kashe duniya ta motsa irin yadda aka kashe su akwai kaga tun daga nan ko kowa ya tsaya in kai las kofar ne ko to kar ka sake ka ɗaura anini an gano wani da ke ku tsaya inda kake kawai yanzu a harkan soja bayan da za a yi wanda yake tsoron kurtu ya zo ya zuba anine na janar ko zai yiwu kawai sun je yaƙi ne sai makiya saka harbe janar zai ɗauki bindigan janar ya zuba aninen shi ya zama janar yau zai yiwu a da Allah janar fa ya faɗi eh shi zai yiwu ya yi amma saboda raini na malanta da rashin sanin kiman kujeran malanta shine yau aka ce ba wani kowane kurtu kawai shi kenan shi ma an jima kawai sai ya aninin janar kawai sai dora wannan rashin sanin kiman kujeran ne da rashin sanin darajar malamai kawai daga an ce kama a bibbige waɗannan yanzu misali gobara ne ta tashi sai ka ɗauko rabin bokiti ruwan da ya rage a ɗakin ka baka shanye ba ka miƙa ka watsa an jima kawai sai ka ce ku ne 'yan kwana-kwana tun haka zo ana ma 'yan kwana-kwana tafi za a yi maka kai da kanka za ka shiga cikin mai tafa musu ne haka ne ko ba haka ba ne to duk wani malamin da bai kai ya komo ba kawai yana kama ma malamai ne ko Allah ya tsaya inda yake har Allah ya kai shi inda ya kamata amma girman kai da yake saka malamai shi ke ja suke ɗauko waɗannan abubuwan da suka hana duniya zaman lafiya yanzu an jima ne mutum ya karanta ayoyi da suke bayani kan jihadi sai karanta tarihin yakin badar da uhud an jima kawai sai ɗibi 'yan wa ɗaliban shi ta bayan gari kawai a fara shirye-shirye za a fara attack an ce mai ce fil ƙur'an inda za ka tambaye shi wai annabi da ya fara da a wannan shi yi. kuna gane wannan da kyau ku wasu matakai ya bi zai ce ba wani ba ga aya ba sai ce kai ma ka yarda an jima sai ya turo wani yaro a ce kunna maka inji yi aikin Allah shi kenan. wannan abubuwa na fitintunu dole ne sai an tsaya an karar da mutane su in ba a ba abubuwan nan su suka saka mutane cikin fitina na sha kalubalanta kuma har yau ba wanda ya ansa kalubalan bayan raso mala abubakar mahamudu kuma akwai malami irin shi da ya tashi in akwai waye ai dai muna raye mun san gomin kuma duk malaman da suka hau kujeran bayan shi mun san su haka ne wane ne irin abubakar gumi ko da za ka ce an yi suwana sun fi shi tsiwa amma dai ba su kai shi mai ba iya isar da sako kowa ya je ga musu haka ne isa ya kamata kowa ya tsaya inda yake dole ne in yi wannan tambayin a don kowa ba sai don zai na ji na kada ya tafi unguwansu kawai shi ke ne ya je ga wasu na aikata munkari ya ɗauko gora ibis yana tafka an ji maji a kulle shi a ce an kulle bawan Allah yana umarni da kyakkyawa yana hana mummuna wannan sunan shi dan ta'adda ba wanda ya sa shi ba aikin shi bane an bayyance wannan inda zaka san ba aikin ka bane me yasa zamanin da yarima ya kaddamar da shari'ar musulunci a zamfara baka gaya mu shugaban karamar hukumar ya kaddamar ba matsayin shi ne me yasa kansila bai kaddamar ba me yasa sarkin garinku bai kaddamar ba haƙƙinsu ne me yasa kai baka tara ustazan unguwanku ka kaddamar ba ake ta cewa mu ma gwamnan mu yi mu ma gwamnan mu yi ka gana an gane cewa matsayi matsayi ne ko to ina son hatta irin wannan aiki na ibnu taymiya kowa ya fahimci in matsayinka ya kai ya kai ba kai ne zaka faɗa ba sannan ba 'yan barandanka da ke kewaye da kai su ne za su ce matsayinka ya kai ba daga ran da ɗalibanka suka ce matsayinka ya kai daga ranan ka faɗo matsayinka na kaiwa ne idan malaman da ke sama da kai suka ce ka kai ta hanyar sun jinjina nauyin sun sa a skeli suka ce yayi amma ɗalibanka jahili ne fajira yake ka faɗi ya ji sai ce ka malami uban malamai to abin da ya kamata zuciyanka ta ji maka shine jahili uban jahilai ni na san mafi yawancin ku nan ai in kun gama jarrabawa ko kuma kafin ma kila ko rubuta project ko in ga gama project yan ajin ku ne kuke haduwa ku group discussion a duba project din a sa maka hannu ka je kai binding wa ke yi ba malaman da ke sama da ku bane haka ne to don menene a cikin kaddamar da malantar malamai na musulunci jahilai ke sa malamai hannu kuna fahimtar maganganun da nike yi yanzu misali idan mutum zai tesis national phd ko masters ba ana gayyato external abin nan supervisor ya zo ya duba ba ana yi wannan ko ba a yi don me don me har ba ce a wani visiting professor ya zo ya duba ya ce ya kai a bashi ana nan ko bayi yi amma me yasa mu ne a musulunci kawai daga yaro ya dan dage wando yunwa ta ta shi bai wanka bai tsafta an jima kawai shikenan sai a ce ya zama malami ko da hauka haka yake malanta jima mun bayyance wannan shi sai ya zama wajibi kowa ya tsaya matsayin da yake yanzu akwai magana da mala albani sanda yake raye in ya fada tun najeriya sai ta gigice har shugaban kasa kai ko yanzu in ka fada kawai 'yan unguwanku ne wanda suka ji haushi za su gigita ka maimakon ka gigita su sai dai su ce su gigita ka don kana fitowa ka ji labari an ce wasu gari sun ce za ku haɗa a can <laughs> sai ga mutum na canza layi to kaga dai irin waɗannan abubuwan bai kawata mutane suna sa kan cikin fitina ba ibnu taymiya gwamnati ne shi sa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce inna ibrahima kana ummatan shi annabi ibrahim ko kaga karanta annabi ibrahim ya miƙe da wanda suke tare sun ce inna bura'u minkum ka miƙe ka ce ma gwamnan ku inna bura'u minkum ya barranta ka gidan yaro kuwa sai ka tsaya gani ka kai shi jagora ne yanzu albani ya tsaya ya gaya ma sarkin garin nan cewa sai mun yi din kai za ka iya ka isa ka nuna hannu ka ce sai mun yi waɗannan masu fushi da fushin wani ba su sa gora sun zubar da kai ba kana tsammanin shehi zai zubi ne da an yi tonin ƙasan upside down kuwa gano wannan da kyau ko kai ba zai yiwu ba to ka tsaya matsayinka ina ganin kamar wannan nasiyan da neman na mu duka ƙila ta shige mu ko kowa da ɗaukan doka a hannun shi za ka zo ka ji ibini taimiyya da yake gwamnati ne yana ɗaukan doka a hannun shi amma za ka ji suwa ke raka ya san da zai je aikin za ka yana tafiya da mataimakin shugaban ƙasa yana tafiya da shifafa of yana tafiya da shugaban alƙalai haka sai waɗannan abubuwan kamar gumi ne shine shugaban alƙalan jihohin arewa Kana sha ba ku labarin nan ya ce ta zo ta musulunta a kaduna wajen gumi mahaifinta babban soja ne a nan zariya kuma kargumi ya rubuto takarda ya aiko mashi cewa ya zo ya musulunta ga yashi ta musulunta don ya zama waliyinta ya ɗaura mata aure ya fi kowa haƙƙin ya haka domin arne bai aurar da musulma kuma abubakar gumi ya yi wannan ne a matsayin shi na ƙwararren malami mujtahidi wanda yake ba kowa haƙƙin da allah ya bashi in kai ne kawai zaka cewa ke santa to salati goma ga annabi <laughs> wannan mai kai ba malami ba ne wannan arne sai hamiyatul jahiliya ta kama shi don kasan a akramtal karimu idan ka girmama mai karamci sai ka samu karama amma wa iza akramtal La'imu, in ka girmama wanda yake wulaƙantacce ne da jabbara sai samu girman kai ya wulaƙanta ka da ya ga mai wannan sai aika da zagi a gaya ma abubakar gumi abokar gumi na ji nan da nan sai ya gane fa'innal izzata lillahi wal rasulihi wal mu'uminina, sai abokar gumi ya ɗauki takarda sai ya rubuta ba kana magana da talaka ba ne kana magana ne da garin dikadi na jihohin arewa ba fa wai kaduna da nata a shi duka a jihohin arewa shi kaɗai ne a lokacin yanzu cinda cin yana ɗan sanda a gidan shi kamar yanzu ka ce chief judge of the federation a wancan lokacin abokar gumi kenan sai ba ɗan sandan gidan shi ce ga kai mashi in ya ƙara faɗin maganan banza ina da ganan zan ɗaure shi kuma na rantse da Allah sai ya je gidan yari yanzu misali kai a matsayinka na malami ko jamilu na Amza ka yi daurewa <laughs> za ka iya to daga nan za ka san matsayin ba iri ɗaya ba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ammal hukam amma su masu hukunci a wancan lokaci fakanu fi shigul shagilin an umuriddin abubuwa da dama sun shagaltar da su ko tunanin al'amuran addini ma bai gabansu fakanu fi shigul shagilin an umuriddini kawai suna harkokin gyara ƙasa da shimfiɗa mulki da abubuwa iri-iri abinda ya shafi addini ba ma shi ke gabansu ba to kaga a wannan lokaci waɗanda ya kamata su tsayo wajen kulawa da al'amuran addinin su ne malamai haka to malin sai ce wa kanal ulama'u to su kuma sauran malaman gare layo ronal umur al-mukhalafa shari'a a hamiya duk wasu abubuwa da mutanen gare suke a gare ba ma sa ɗaukan shi da wani ma mahimmanci fi a ahayan a wasu lokutan domin da yawan malamai za su ga mutane suna aikata abin da ba daidai ba tsoron kar jama'an su watse masu ko kuma su rasa goyon bayan jama'a suna kallo sai suke gaya ma jama'an gaskiyan da ta kamata an gano wannan wai mutum ne bai yake jahili yake jira yake ka gaya mai shari'a ya bi haka wani shi ne zai zo yana yana da shawara akan yadda za a gudanar da addini sai ka ce wani shawara ke da shi Ai eh, malam wane da malam wane suna sauraron mu to suna sauraron ka kace me yanzu buhari ya fitar da ragowar sauran ministoci guda sha shida ya saurare ka sanda zai tura ko kai ba ɗan ƙasa ba ne haƙƙinka ne don menene harkar malanta ne za ka ce kana da haƙƙi ko ko don wannan kullum kana ganin shi ido ka raina wai wanda nake gani kullum kuna gane wanda nake kyau jama'a wai kowa yana da shawara ko kowa yana da abin da zai ce wai a yi da sunan addini sau da addinin ya zama tuwon shi. malaman ba su damu da harkokin addinin ba domin tsakaninsu da mabiyan tsoron tsoro ake yi don su ma ba gaskiya suke ba so suke su abin da mutane suke so don su samu gayya da yawa ba fa ana yin abin da Allah ne yake so ba ko abin da manzan Allah ya ce a yi ana yin abin da rai yake so ne zuciya ta gamsu domin a samu gayya irin wannan abin da ke faruwa a yanzu shine mala ya ce wa kanal olama. malaman da ya kamata a ce sun tsayi wajen kulawa da halin da addini yake ciki la yu'iruna al'umura ba sa auna ma abubuwan da ake aiwatarwa a gare al-mukhalafa waɗanda suka saba lishar'i a hamiyatan fi ba'd al-ahyan ba su ba su muhimmanci bari muku misali irin wannan aikin da shekul islam ibn taimiyya ya yi shi irin aikin da sa abubakar mahmudu gumi suka yi da ƙungiyar izala sanda gwamnatin najeriya ba abin da ya dame ta da al'amarin addini har ma sun ce gwamnati ba ruwanta da addini al'amarin da ke gabansu shine al'amarin mulki kaga mutum ya bida'a ya shirka ya fasikanci ya kaza ba ruwansu da wannan suwa ya kamata su tsayo wajen su ga wannan al'amarin yayi ba malamai ba a lokacin sai zama malamai ne ke ba karuwa maganin farin jini karuwai ne ke ba barayi maganin sa'a haka ne to kaga banna zai ci gaba da kenan kuma suke yin bidoyi da sauransu a lokacin ne ibn taymiya ya fito tsakanin waɗannan yake wannan aikin kamar yadda abubakar gumi da ƙungiyar izala suka fito a lokacin da ake cikin wancan matsalan suka tsaye akan cewa ba abin da za a yi sai mai sai sunna a bar shi shine irin aikin to amma kai yanzu da yake izala na kusa da kai taimaka banna ta bata maka rai ta ce duk wanda ya shirka kafiri ne kai kuma kana nan kana abinka kun gano wannan da kyau ko to in ka an kira sunan izala yanzu sai ranka ya baci an fahimta to kama daina kawai ba za a daina kiran sunan izala ba saboda ba banna suka yi ba sun kawo gyara ne ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali rakta ne na polis ya tara ɗalibai gaba ɗaya ya ce sabuwar saikila ta zo daga yau duk wanda ya ƙara samun shi ya saci san jarabawa to ga abin da za a yi mashi sai ga wani ya koma kuma ah, don menene za a zo ana iro kai ɓarawan jarabawa ne kai ɓarawan sani ina ruwanka doka ne shugaban makaranta ya faɗa in baka satin masu jarabawa sai kai me suka shiru kawai amma ka san al'adar mai kazuwa mai kaza aljuhu ba jimirin me mala ya ce kama kano ya hafu na minal mu'arada wal in kare fihinin akhar mala ya ce kama kano kama yadda malaman suka kasance ya hafu na minal mu'arada tsoro suke si fito na fito wal in inkar da yin musu hinin akhar a wani lokacin iri waɗanda ke tare da su suna yin abin da ba daidai ba ba za su iya kwaba masu cewa abin da kuke ba daidai ba ne don tsammanin su za su rasa mabiya ko za su fuskanci tawaye an gane wannan su ko masu mulki ba ba ruwansu da wannan to ibini taimiyya ne kaɗai ya tsayo a kan kula da waɗannan abubuwan wani zalika fakana bunu taimiyya ya tawalla hazil mas'uliya malai ce to a wannan lokaci ibini taimiyya shi kadai ya tinkaru wannan aiki bi kuma ba aike yake yi ba shi da kai ne yake yi fi aksar al'ahayan a mafi yawancin lokuta wakanan ma'ahu jama'atun min talamizihi kuma a wani lokaci in zai je wannan aiki yana tafiya ne tare da gayyan ɗaliban shi wa muhibbihi da ko masoyan shi da ko wanda yana son karatunka yana sauraronka amma ba ɗalibinka ba ne masoyi ake ce ma wannan suna ƙarfafan shi fi hazil umur a cikin waɗannan ayyuka wa yusa'idunahu kuma suna taimakon shi wurjanjan wajen ganin an isar da sunna an yaƙi bida'a an tabbatar da ɗa'a an yi karo da duk wani abin da yake yana saba ma shari'a ne malai ce wani zalika to da wannan ne fa innahu qad kana ƙama hizbatan shari'a sai ibnu taymiya ya kafa hizba na shari'a kun gano wannan da kyau ku. ashe hizba tana da asali ko ba ta da hizba shar'iyya wa khuluqiyya da kuma hizba wacce aikinsu shine kokarin tsabtace ɗabi'un mutane iftigha a waje Allah ibn timiya yayi wannan aiki ne don neman yardan Allah amma fa ba za a zo ce ma dan hizba kuma yana aikin hizba dan Allah ba yana yi dan Allah kuma a shi albashi haka tayyib mala ya ce fa'in kanal munkar yuflitu min aitabil hukam mala ce ko da yake wasu daga cikin munkarorin da ake aikatawa sun kubuce a hannun waɗannan shugabanni allazina kana aksaruhum min halal bida malai ce mafi yawancin shugabannin a wancan lokaci 'yan bida'a ne gani yanzu misali don Allah ku ɗauko shugabanninmu na yanzu kana aksaruhum min ahli sunna eh min ahli ish min ahli bid'a az-zaman yaduru haka ne shine ai yanda zaka je fadojin sarakunanmu mafi yawancin su gode yan bid'a ne ko yan al'adu ne ai yan ahli sunnan kaɗan ne kuma suna tsoron masu ne Allah su bayyana an gano wannan yanzu idan ka ɗauki sarakuna da ke najeriya kaf ka cire 'yan dutan tsaye inda sarki ne banda ka ce hakimi hakimi inda sarki ne mai ƙasa babu wani sarkin da ya zo yi mana gaisuwa bayan kashe malam albani sai yin dutan tsafi kaf ɗinsu ba wanda ya yi ina ta mun gano wannan da kyau haddawa hadda shi ina ta mun gano wannan da kyau kuna fahimtar wannan me yasa kana aksar min ahal bid'a don dama albani ya ishe su ya dame su ko kuma ana jin tsoron kada a zo makasan na kusa ko kuma kila ba mamaki ogogi ne suka aikin kanan basawa ba za su zo ba kuna gano wannan? oho ko ma da wata riga ne ga tunan mun ɗinka ba mai wuya ba wanda ta mai daidai ku tsaga mashi kawai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala ya ce wa mu'aridina libni taimiya a wancan lokaci waɗannan masu mulkin ko su ne abokan karawan ibni taimiya kuma kuna gano wannan da kyau ku don mafi yawancinsu 'yan bida'a ne kuma ibni taimiya na wa'azi a kan mai bida'a kaga shi kanshi yana da mai matsala da su mala ya ce wa min ghadabil ulama da kuma fushin malamai ibn taymiya ya kwashe mutane ibn taymiya ya yi suna ibn taymiya ya samu ɗaukaka kun gano wannan da kyau ko sannan suna zargin ba mamaki ibn taymiya akwai jikka kun gano wannan da akwai irin waɗannan abubuwan duka kis ala haza lam yakun liyuflita min riqabil bulis ash-shar'i mala ce suna yin waɗannan abubuwa idan waɗancan shugabanni sun bar munkari da bid'a na yawo sau da ƙin da malamai da shugabanni suke mai ibini taimiyya ba su cewa komi ta yi munkarin da bid'an bai kwace daga hannun polisawan shari'a ba ko ya kwace ai hisba su ne polisawa namu ɗan agaji kenan ku allazina kana ala ra'asihim ibnu taymiya shi ibnu taymiya interpol ne mun gano wannan da kyau ku. ba sa kubuta a hannun police gashi na rubuta maka police a larabci Allah ya sa mu dace wa fi rajab hadha al'am am a watan rajab na wannan shekara uhdira ila ibn taymiya shaykhun aka zo ma ibn taimiyya da wani dattijo kene abin da sheik aminu daurawa yake yi a kano daidai yake yi komanda janar na me na hisba <laughs> ko gano wani da kyau ku komanda janar kaga yanzu malami ne shi in aka zo da abubuwa zai yi tsayawa yi wa'azi haka zai iya gano wasu abubuwa amma ga ce a rabu da harkar hisba kawai a ɗauko wani ɗan siyasa wani ɗan boko a miƙa mai da harka ce ta siyasa ba abin da zai faru cikin al'umma sai mai wala sai ɓanna yanzu ga shi ibn taimiyya shine shugaban 'yan hizba polisawan shari'a to a watan rajab a wannan shekaran da aka gama da tatar uhudira ila ibn taymiya shaykhun sai aka zo ma ibn taymiya da wani dattijo kana yalbisu dalikan kabiran yana da wani irin wawa keken kuben takobi da yake ratayawa muttasi'an jittan mai fadi gaske kun gano wannan yusamma al-mujahid kun gano wannan ana kiran shi da al-mujahid ibrahimul qattan wannan shine kirarin da suke mashi al-mujahid ibrahimul qattan yo ai ba yau ne aka saba samun takadare ana kiransu da mujahid ba ko yau ne kun ga wannan ba ku da wani mujahidin anan eh mujahid asari takumbu shi ma wani takadari ne a ko ba haka ba ne allah ya sa mu dace dole ne mu ce mai takadari saboda yana zagin baba wa kana za sha'arin ɗawil mutum ne wanda yake da gashi mai tsawo baya aski wa asfarin ɗiwal ga zarazaran mai farata wa sharibin musbil da gashin baki wanda ya isbali ya wuce gona da iri yuksurin min kalami fuhushin din ka zauna gaban shi banda alfasha da ashariya ba abin da yake yi wa aklu ma yi al-aqla al yana cin ko da shan abin da yake kau da hankali min alhashisha hashisha yana zukan wiwi wa ma la yajuzu min al muharramat da abubuwa iri-iri wanda yake yi waɗanda shari'ar musulunci ba ta yadda a yi su ba Fa fa'amara bunu taymiyata bi takatti zalika dalaki ibn taimiyya ya a yanke wannan kuban nashi fatanahabahu an-nas min kulli janibin mutane suka dinga ja fata ne wa qada'uhu hatta lam yad'u fihi shay'an suka wawushe basu bar komi ba wa amara bi halqi ra'sihi ibnu taymiya yace a mai aski wa sharibihi aka yanke gashin bakin wa taqlimi azfarihi aka yanke mai kumba wasta bahu min kalamil fuhushi aka sa ya tuba daga miyagun maganganun da yake yi mala ya ce wasu imalin harami kuma aka hana shi ci da shan duk abin da yake a shari'ancin haramun ne ibn taymiya ya aiki ko bai ba ma'ana gari gari unguwa unguwa yanki yanki gida gida tsangaya tsangaya haka ake kwaso ƙara da koke ana kawa wajen ibn irin yadda ake kai ma 'yan Hisba a yanzu an gano wannan da kyau ko waɗannan bayanai mala ya ce ya ɗauko su ne a cikin littafin albidayatu wan nihaya juz'i na sha hudu shafi na talatin da uku mala ya ce wa kazalika kana shaksun ismuhu muhammad al-khabbaz haka a cikin mutanen akwai wani mai suna muhammadu al-khabbaz al-balasi yaksuru min aklil muharramat yana yawan shi cin haram wa yujalisul yahudi wan nasara kuma yahudawa da kiristoci ne abokan zaman shi abokan hudun shi wa ya takallamu fi ta'wili ar al-ru'a kuma yana maganganu akan cewa yana fassara mafarki wa ya tadakhalu fil ulumi za ga yana ɗauko manya-manyan matsaloli na ilimi walmasa'il da manyan matsaloli na addini allati lam yakullahu biha ilmun wanda bai da ilimi a kansu jama'a ba irin bala'in da ne ta magana yanzu kai ba kenan mutane ba san addini ba kwata-kwata ba su ilimi ba su bai goge ya nutsa a cikin harkar ilimi ba sai zo suna shiga cikin matsaloli al'ilmiya suna magana a kai wane ne ke sa masa hannu cewa abin da suka yi daidai ne jahilan gari kun gano wannan da kyau ko ba malamai ne ke cewa abin da suka yi yayi ba wai jahilai ne ke sa hannu akan aikin su wai daidai ne ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to sai mala yake cewa lam yakul lahu biha ilmun abin da bai da ilimi akai fasta ibn taymiya ibn taymiya ya halatto da shi majalisin shi wasta tabahu sa shi ya tuba an aklil muharramat kan cin abin da yake na haram ne ya kola ibn kasir ibn kasir yana cewa wa bihaza wa amsalihi hasaduhu to da irin waɗannan ayyuka da ibn taymiya yake yi duk malaman gari sai suka fara hasadin shi kun gano wannan da kyau ko bayan da za a yi malami inda wa'azin kawai yake mutane ji su watse ba wani abu a ƙasa ma'ana mutane ba sa zuwa wajenka suna jin magananka idan za a yi maganan aure ana saurarenka in kai maganan baki da sulhu za a ji abi in kai tsawa za a tsawata a bari sannan mutum yana da bukata za ka iya magana a sama a mai abubuwa iri-iri manya na girmama ka kun gano wannan da kyau ko in ba ka waɗannan abubuwan kawai karatu kake ko ba wanda zai hasadanka malaman da ke karantarwa a tsangaya karatun allo da karatun zaure na littattafai akwai mai hasadinsu ne me yasa ni da ire-ire na a garin ma ke mana hasada a garin nan waɗanda abubuwan na gefe ne ba kakku taɓa raba ɗaya biyu kawai kuma rantse da Allah wa hasuduhu mut don gaba gaba dai ma ba wani abin da ya canza ko ba abin da ya baya sai abin da ya ƙara gaba mutane sa bata ma kansu lokaci ba mu muka yi ba Allah ne daga ran da ka ce abin da yake faruwa na ɗaukaka da matsayin da wane ya samu wai ya bari wai ku raba ko kai ka samu ko ma ka bata duka aiki ya gan ka tsani za ka yi ka tafi al'arshi don me abin yana canne, ka gyara ka da imanin ka kai ƙoƙarin tsarkake zuciyanka ya zama Allah ya san shi kake ma wallahi duk abin da yake so sai Allah ya maka shi Hadda da ƙari ma Sama diye ne kai kokarin ka sa riga kai kaza kai kaza ba abin da zaka zama ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yanzu ilimin kan ka garin nan kai wa'azi ka gama tsaf idan aka ce malam Salihu Abubakar zai miƙe wa'azi za ga wajen ma ya canza saiti to duk yanda kace za ka yi wa'azi irin nashi za ka iya ni shi kuma irin salo ne Allah madaukakin sarki kuma ya mashi wannan an gane yanzu zai zo nan ne ce zai wa'azin awa ɗaya ba ku yi dariya so sittin ba zai yiwu amma ni wa zai man dariya kai da ganin zaman 'yan mazan ma ka san daban yake allah maɗauke sarki ya sa mu dace to kun gane dalilin da ya sa ake mana hasada an gane to abin da ake mai ibn taimiyya kenan to kowane da nashi in ibnatamiya taimiyya buhu ne to kuma mu mudu ne yi. kowa da irin nashi Allah maɗauki sarki ya sa mu dace wa abrazu lahul adawa kuma wannan yasa suka fito gadan gadan wurjanjan suka bayyana adawa da shi adawa ta gaske yanzu ga ka samu malamin da ke karantarwa a zaure a tsangaya bai da kokobo bai da riguna bai da motoci da manyan gidaje don Allah akwai mai adawa da shi amma ka hada da irin su malayi su san bargaci kun wanda sa da manyan gidaje da manyan motoci da riguna alfarma dole a masa ƙarya dole a masa sharri dole a ci mutuncinsu dole a yi kaza ina ba ta mun gano wannan da kyau in gazo ka samu matashin malami allah ya mai rufin asiri irin wannan Abin da za a fara kallo shi shine wani ai da shekarunsu da shi ba bambanci to da shi mahaukaci ne wasu na auna bai wanda allah yake mutane da adadin mai adadin shekaru kwayewa ne shi ma ya fi shi karatu kowa ne ya fi shi iya kowa ne ya fi shi kaza wannan ba haka ba ne allah maɗaukin sarki ya sa dace to wannan shi ne da ibini timiya ya shiga to yanzu ku riƙe mana matsala ɗaya ibini timiya yana aikin da ya kamata a ce shugabanni na yi kaga zai samu matsala da su ibini timiya na raddin abubuwan da shugabannin suke yi na bidoyi da munkarai dole zai samu matsala da su haka sannan malamai suna son su samu matsayin da ya samu su ko samu ba kuma ka san matsala da malaman za su koma suna aiki irin na ibn taimiyya ko jama'a ba za su ga kwarjininsu ba jama'a ba za su girmama su ba jama'a ba za su yi da su ba jama'a ba za su yi basu komi ba to dole ne sai su yi ma ibn taimiyya hasada za ka ji mai dalilin kai shi ƙararraki mai dalilin a kama shi a ɗaure wanda ya waɗancan ayyuka wajen kare al'umma da kuma tsare addini me yasa to kun fara jin dalili ko ya zama mai fada aji mai mutunci mai daraja cikin al'umman shi nan da nan malamai sai suka rika zagin shi da cin mutuncin shi da mai sharri da kage iri-iri a cikin gari duk inda ka je za je wannan yazo zo da nashi tsaye gumi wancan da nashi ciwon baki wannan wancan wancan wannan haka mata da maza yara da tsoffi kowa da irin nashi makircin wai su ake ana ganin aikin na ibn taimiyya ne sun kasa gane aikin na waye na Allah ne yanzu faɗan da suke da ibn taimiyya suke yi da wa suke yi da Allah suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce aljihadu ma'al mulhidina wal mufsidin kaga ya gama yaki da tatar ko to yanzu yaƙi ya koma ibini taimiyya zai ɗaukan sakale zai gwabza tsakanin mulhidai mulhidai ana samunsa a cikin addini ne shi mulhidi Allah cikin alkur'ani zai ce kar a yi shi kuma zai zo yi ma abin kwaskwari mai ce a yi shi ne mulhidi Allah maɗaukin sarki zai ce haramun na yin kaza mulhidi zai je nemo nassoshi ya zo ya masu kwaskwari mai sanya masu gazar da gajin baki da ne jan baki ya ce menene halal ne ya ma halatta a wajibi ne masu sai yi to mulhidai kenan abubuwan da aka hana a shari'ance shine suke ƙoƙarin cewa wannan abin ya zama ma lalle wajibi a yi ko an yi ma ba matsala domin su faroci hankalin wawaye to irin waɗannan dole sai a riƙa karo da su ko ba a so su ne mulhidai ibn timiyayi ana samun irin wannan malaman ko babu ƙarar Allah maɗaukin sarki zai magana cikin alkur'ani ce kaza ba kyau a bari su kuma an jima za zo ce da kyau ma a yi ba a ma gane maganar Allah ba ne ba ma haka Allah yake ba kun gane wannan to sai a samu jahilai kuma da dama da 'yan son zuciya sai saraka da waɗanda dama muna jin haushin wani mun rasa yadda za mu yi da shi to ga wani mulhidi ya bayyana to shi gina sai a yi mai zai a rufa baya gaba ɗaya kun gane wannan da kyau ku to za ku ji mulhidai da kuma irin yadda ake yaƙansu wal mufsidina da kuma maɓannata akwai alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna su ɓanna da tabargaza suke haifarwa a bayan ƙasa akwai karuwe cikin waɗannan akwai ƴan dodo akwai ƴan wiwi akwai ƴan sara suka akwai barayi akwai kaza akwai kaza su kuma almufsiduna ne kun gano wannan wanda ya kawo ɓanna. cikin zamantakewa da ɗabi'un al'umma sai a ce mashi al-mufsid wanda ya kawo ɓanna cikin addini shi kuma sai a ce mashi al-mulhid kamar yadda a baya muka yi bayani kan mai albida'u wal munkarat al'umma na bukuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ibn taymiya bai bar wani takadari ya sarara ba <clears throat> وعلى ما قام به ابن تيمية من الإصلاح في الداخل لم يكن في شغل عن أولئك المفسدين tare da ibn taimiyya ya tsayi janjan wajen ƙoƙarin samar da gyara ibn taimiyya bai manta da maɓannata ba alladina lam yi alo juhudan fil idrari bil muslimina wanda san kullum ba sa gajiya zuwa suke da abubuwa da yake ɓannatar da musulmi wa mu'amaratun ma a islam da kuma kullum ƙoƙari suke su haɗa kai tare da maƙiya musulunci don su cimma miyagun manufofinsu kuma musulmin ne kun gane wannan ana zuwa a haɗa kai da su an gane da maƙiya don a cimma musulmi za mu zuwa karatu na gaba za ku ji da izinin Allah irin yadda 'yan shi'a suke haɗa kai da maƙiya musulunci don a cima musulmin da ba su shiga shi'a ba an gane shi sa duk garin da ka ga rikici da fitintinin nan ya ƙici ya cinyewa ko in bincike ya faɗaɗo a sa ido game da 'yan shi'a don duk wani maɓannaci za su iya bashi mafaka kun gano wannan da kyau ko don su sa ya gama masu da maƙiyansu koma mai zai faru da sauran al'umma ya faru da su ba su damu ba don wannan ɗabi'unsu ne za ka ji irin abin da suka yi suka mara matatar baya suka mara ma kiristoci na alkabrus baya da sauransu aka yi wa musulmin sham da ɓangarorin iraki da wannan yankokin da tatar suka yi ɓanna mugun illa yanzu wazirin khalifa na iraki na bagadaza ba da shi aka haɗa kai aka ci bagadaza da yaƙi ba aka kashe halifa aka rugurguza addini aka yi iri-iri ba kuma ɗan shi'a ne duk za mu zo ku ji waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya ƙoƙarin haɗa kai da maƙiya domin a cimma wata manufa ko da wannan zai jefa al'umma cikin musiba da bala'i ne su samsam wannan ma bai dame su ba shi ne sai mala ya ce duk da waɗannan ayyuka sun yi yawa abubuwa sun ja abubuwa sun kai sun komo to ibn taimiyya bai manta da ɓannan waɗancan maɓannata ba ya tsaitsaiwa irin ta daka duk wasu waɗanda suke aikata shigantaka a cikin gari suke aikata ɓanna na fasikanci na cuta da damfaran al'umma akwai 'yan hisba na musamman da ibn taimiyya ya kafa bai bar su ba waɗanda suke mulhidai ne masu kokarin kawo ɓanna a cikin addini ibnu taymiya bai bar su ba ke sa Allah ya ce wala tufsidu fil ardi da islahiha kak ku sake ku yi banna a bayan ƙasa bayan da aka gyara wannan ƙasan an gano wannan mulhidai in sun tashi yin banna a ƙasan da aka gyara ta zuwa suke suna cewa wane ne matsalansu ku gano wannan wane ne matsalansu sai su samu daman fakewa da wane ne matsalansu sai su shimfiɗa ɓanna a bayan ƙasa su mai da addinin Allah baya haka suke mai ibini taimiyya domin su tabbatar da ɓannan da suke son su tabbatar cewa su ba suna ƙin addini ba ne amma ibini taimiyya ne matsalansu ya ƙi jin shawara ya ƙi yin kaza ya tattara komi sai shi baya komi daga shi sai ɗaliban shi ya zama ramun kura daga ke sai ya yanki ya zan kaza ya yi kaza ya zan kaza ya yi kaza bannan da ake yi yanzu dai shi ne wancan dai watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas da ibnu taymiya ba zai dawo ba ai manzo Allah ba zai dawo ba su wane ne suke aiki irin nasu to kuma su ne za su fuskanci waɗannan ƙalubalen ai ina fatan kuna gayana wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum